Barka da zuwa tashar tsakar gida. Allah ya kyauta gaba ko? Eh? Ku eh ina ne? Ɗan katsina da ina? Eh? Kuna murna ko? Eh? To shi ke da Allah kai lafiya. Insha Allah gida da ku je. Eh, to shi ke na Allah kyauta gaba to kamar yadda kila ka samu labari cewa awa guda suka wuce a hukumomin soja da kuma jami'anmu da suke hudda da wa'anda suka shiga tsakaninmu da 'yan ta'addan nan sun ce an samu sakin dukkan yaran da ke hannunsu a kusan yara 344 a yanzu haka muna can an tura motoci za su dauko su su kawo su cikin katsina inda kuma za mu sa likitoci su duba su gobe da safin allah waɗanne hanyoyi aka wajen sakin yaran nan to na farko dai kamar yadda ce muna akwai kwamiti namu nan wanda ya hada da shugaban 'yan sanda da na 'yan tsaro da kuma mai bani shawara da kuma shugabannin sojoji wanda kuma akwai can akwai bangaren shugabannin wato miyatta allah na ƙasa baki ɗaya wanda kuma su ne muke magana da su su kuma suka magana da waɗanda suka yi aikata wannan aiki to su hannunsu ne aka anso wa'annan yara an biya kuɗin fasa ne aka anso su a mun biya ko biya kudin sa ba to shin um, yan bindiga ne ko ko boko haram ne kamar yadda suke a yan bindiga ne yan bindiga ne to me mataki na gaba game da waɗannan yara to mataki na gaba shine za mu kawo su za mu sa likitoci su duba su kuma mun san kwana shida da riga guda a cikin daji za mu canza musu kaya sannan kowa za mu ɗauki bayanin shi da bayanin mahaifin shi a ah, mu kira mahaifan nasu iyayensu su zo kowa mu haɗa shi da mahaifin shi